Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar kwalambiya. A wannan rana ta talata goma sha takwas ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnan jihar Kaduna Nasiru 'yan rufa'i ya ce zai sa kafan wando ɗaya da duk wani ma'aikacin gwamnati da ya shiga cikin bore da ake yi a jihar. Sai a ji wannan mataki na babban bankin Najeriya CBN zai shafi tattalin arzikin kasar. Su kuwa al'ummar jihar Taraba da Benue suna kokawa akan tabarbarewar tsaro a yankin. Haka muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Firaministan Spain ya ruga zuwa yankin kasar nan mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama a yau dinnan talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyar ta Maroko bayan da bakin haure wajen dubu shida suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da ƙarin 'yan sanda don su fitattaki ɗimbin mutanen da ke ƙoƙarin ƙetar shinge daga maroko zuwa ɗan ƙaramin yankin ƙasar mallakin Spain bayan kutsawar da ɗimbin bakin haure suka yi jiya an samu wasu fayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Morocco suka yi ta buɗe ƙofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birni mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain ɗin. Wannan kwararowar bakin haure haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai a cewar Firaminista Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga kasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Cuta da Melilla wani yankin kuma mallakin Spain da ke iyaka da Morocco. amurka ta ce za ta bayar da ƙarin tallafi ga tsirarin musulmin rohingya na ƙasar myanmar waɗanda da yawansu sun gudu saboda tashin hankali zuwa bangladesh ko kuma an raba su da matsugunansu amma suna cikin ƙasar dubun dubatan 'yan gudun hijira ne dai suka gudu saboda tashin hankali da tsanantawa a myanmar a shekara ta sha bakwai. ƙarin tallafin kuɗin na dala miliyan da da hamsin biyar za a yi amfani da shi ne wajen taimakon 'yan gudun hijirar rohingya da al'ummun da suka karbe su a bangladesh da kuma 'yan rohingya ɗin da aka raba su da muhallansu amma har yanzu suna cikin kasar ta bama a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata takardar bayani da aka raba wa kafafen labarai kasar isra'ila ta sake kai hare-haren jiragen sama kan zirin gaza a yau dinnan talata a yayin da su kuma mayakan falisina suka yi ta cilla rokoki zuwa cikin isra'ilar a ci gaba da tashin hankalin da ke faruwa tsakanin bangarorin biyu da aka kwashe makonni sama da biyu ana yi nan take dai babu rahoton waɗanda abin ya ritsa da su a sabbin har haren har yanzu isra'ila ta fi auna birnin gaza ne a yayin da su kuma mayakan falasinu ke auna kudancin isra'ila da rokokinsu da kan sa a yi ta jin karar jiniyar gargadi wannan fada ya janyo kalaman bayyana damuwa daga al'ummar duniya da kuma hoɓasa a diflomasiyance ta kawo ƙarshen tashin hankalin yankin tigray na ƙasar habasha mai fama da tashin hankali na fuskantar wani yanayi mai ban tsoro inda yunwa ke ta kashe mutane harkokin lafiya kuma suka durkushe sannan kuma fadi ya zama ruwan dare abinda shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa kenan jiya litini wa 'yan jarida ya kara da cewa halin da ake ciki a tigre kasar habasha shine halin idan zan yi amfani da kalma guda firgita firaministan habasha abiy ahmad ya tura sojoji zuwa tigre a watan nuwamba bayan da ya zargi jam'iyyar da a lokacin ke mulkin yankin da shirya hare-hare kan sojojin gwamnatin tarayya yayin da ya rage wajen watanni uku a fara gasar olympic a tokyo wata babbar kungiyar jami'an asibiti a japan na kiran da a soke gasar saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar covid-19 kungiyar masu aikin asibiti ta tokyo ta aika da budaddiyar wasiƙa ga firaminista yoshihide suga jiya litini mai gargadin cewa tuni asibitoci a ta bakinta suka cinkushe kuma kusan dai babu wani sarari da ya rage kungiyar wacce ke wakiltar likitoci da kuma asibitoci wajen dubu shida na kiran suga da ya shawo kan 'yan kwamitin ƙasa da ƙasa na shirya gasar olympic su gane cewa gudanar da gasar zai yi wuya kuma ya kamata ma a soke a ƙarshe ƙasar china ta sake yunkurowa a diflomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin afghanistan tana mai cewa a shirye ma take ta ɗau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna a afghanistan ministan harkokin wajen china wang yi ya tattauna ta waya kan batun na samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na afghanistan muhammad hanif atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro hamdullah mohib a cewar jami'an kasashen biyu china na daɗa damuwa cewa janyewar sojojin amurka da neto daga afghanistan na iya jefa makwabciyar tata wadda tashin hankali ya ɗaiɗaita cikin rudami da kuma zama tungar masu tsoron ra'ayin addini Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. tun bayan sallamar ma'aikata da gwamnatin jihar kaduna ta yi karkashin jagorancin gwamna malam nasiru 'yan rufa'i ƙungiyar kwadugo ta lashe takobi kan cewar sai an maido da su bakin aiki akan abin da ta kira an sallame su ba bisa ƙa'ida ba yau dai aka kwashe wuni na biyu a wannan yajin aiki da ake fama da shi a jihar duk da cewar wasu matasa ɗauke da makamai sun tarwatsa taron. Kana gwamna Nasiru ya ce duk wani jami'in kiwon lafiya da malaman jami'a da suka shiga cikin wannan yajin aikin to su kwana da shirin fara neman wani aiki a wani guri don kuwa zai sallame su. Daga jihar Kaduna, ga Lawal Isa Ikara ya yi muna da ƙarin bayani. zanga-zangar kungiyar kwadagon na rana ta biyu dai a jihar kaduna ya fara ne daga sakatariyar kungiyar kwadagon har zuwa shataletalen nefa da ke tsakiyar garin kaduna inda a nan ne shugabannin kungiyar suka yi jawabai ciki ko da mataimakin shugaban kungiyar malaman makaranta nut na kasa baki daya. to a madadi shugaban kungiyar malaman makaranta na kasa ina tabbatar mana yan uwa ma'aikata na kaduna muna tare da ku za mu ci masa a shekarun da yake neman mulki ya hau mota irin tamu a abuja an zagaya an yi rali tare da shi a lokacin da yake sukan wani shugaban ƙasar najeriya amma yau sai ga shi saboda izgilanci yana cewa wai abin da muke yi ba kan ga'ida yake ba. To muna tunasar masa ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage. Mu a gurinmu sunansa keya taka gwamna na jihar Kaduna. ana cikin gabatar da jawabai na shugabannin kungiyar kwadagon ne sai ga wasu matasa dauke da sanduna da adduna da duwatsu inda suka fara jifan masu zanga-zangar nan take bayan tarwatsa matasan da suka so ta da wannan taro ne sai shugaban kungiyar kwadagon na ƙasa kwamar ayuba ba ya shaida wa muryar amurka cewa da safe na ga mana akan cewa yan rufa ya hayan baranda su zo su yi atakin din peaceful rally duk jama'an tsaro mun gaya musu amma abin ya tabbata saboda haka za mu je kasa ga baki ɗaya za mu rufe. Ba ko gudun za su hana ku fita musamman ya ce na neman ku. Ai muna nan. Muna nan kamar yaya. Shi ne zai neman ma shi ba shi ne doka da oda ba. Akwai doka da oda akwai kotuna. Za a kai kwana biyar aka fara. Insha Allahu. wasu daga cikin shugabannin kungiyar kwadagon da suka halarci zanga-zangar ta kaduna dai sun nuna damuwa game da irin wannan farmusu da matasan suka yi a sunana comrade muhammad usman ni ne a president na kungiyar ma'aikata na majalisar nigeria gaba daya wannan abun ya nuna kan cewa ana da gwamna ne wanda shi dai sunan shi gwamna ne amma baya da tausayin jama'a mutum da zai turo talks zo su yi attacking din peaceful protesters da sanda da dutse da wukake salamatu aliyu nlc women commission chairperson president and a vice president with the NLC. Abun kunya ne ai gare shi idan means mun fi karfin shi. Abun da ya sa suke so talauci kenan. Don in abu ya taso za su kwashi yaran mutane su ba su ɗari biyu biyu su ce su je su kashe-kashe. Ina yaran ai rufai. Zanga-zanga ta tsaya kenan? akan ina ku jira mu gobe insha Allah. Dama dai tun da sanyin safiyar talatan nan gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Alfa'i ya ba da sanarwar neman shugaban kungiyar kwadago na kasa Comrade Ayuba da ma dukkanin sauran shugabannin kungiyar na kasa da suka shigo jihar Kaduna dan zanga-zangar da gwamnan ya ce sun saba wa doka. We are looking for him. He should report to the nearest police station. Ya ce muna neman shugaban kungiyar kwadagon ya kai kanshi ofishin 'yan sanda mafi kusa ko kuma ya kawo kanshi gurinmu. za mu gurfanar da shi da tuhumar yi wa tattalin arziki zaman ƙasa kuma ba za mu miƙa wuya ba sun yi amfani da makaminsu mafi girma amma ba abin da zai canza don ba za mu canza matsayin mu ba it will not change anything we will not change our position amsoshin da gwamna malam nasiru amir rufa'i ya bari kenan game da zanga-zangar 'ya'yan kungiyar kwadago a jihar kaduna ko da dai duk da kungiyar kwadagon kuma ta sha alwashin ganin ta ci gaba da wannan zanga-zanga har sai ta kwashe kwanaki biyar isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To daga batun zanga-zanga sai na tattalin arzikin ƙasa, inda masana tattalin arziki a Najeriya ke ci gaba da bayyana damuwa game da batun daidaita farashin dala da babban bankin ƙasar CBN ya yi. Bayan cire farashin kowace dala da ke kan Naira 381 a hukumance daga bankunan ƙasar. lamarin da ke nuna cewar farashin da ake siyar da dala a kasuwar bayan fage za a ci gaba da amfani da ita a kan naira 480 a kowace dala ɗaya ta amurka wanda suke ganin hakan zai durkufar da tattalin arzikin ƙasar daga birnin tarayya abuja halima abdulrauf ta aiko muna da wannan rahoton Babban bankin Najeriya da ya bayyana cewa ya tsama hannu daga batun kayyade farashin dala a hukumance daga bankunan cinikayyar kasar domin daidaita al'amura a fannin canjin kuɗi a kasar. Sai dai tun bayan sanar da hakan ne masana tattalin arziki a kasar ke ta bayyana damuwa game da lamarin inda Malam Abubakar Ali ke cewa. Shirya kayyade farashin ake sayar da wato dala wanda babban banki ya yi ai ba ta da wani suna face an rage farashin naira. Kuma ah, illar wannan ga halin da muke cikin cikinta a najeriya shine na farko tukun kaga yanzu muna nan muna fama da hauhawan farashi domin abubuwan da muke amfani da shi yau da kullun yawan yawancin su shigo da shi muke saboda haka dama an sayi dalan da tsada kafin ma wannan kari din yanzu wannan hauhawan farashin nan sai dai ta karu ba ta ragu ba saboda haka zai sake sa wato talakawa a cikin kunci na tattalin arzikin ƙasa wannan halin nan da muka shiga wato idan ba an zauna a yi dogon nazari kuma shugabanni sun nuna shugabanci da misali na rashin shigo da kayayyakin kasan waje komai ana shigo da shi to lokacin da duk aka shigo da kaya waje to kaga illan an hana 'yan najeriya aiki na biyu an sa kudin namu a cikin hali mai wuya da ire-iren su saboda haka dole fa mu dawo daga dogara daga yayan amfani na kasashen waje shi ma masanin tattalin arziki yushau aliyu ya bayyana nasa fahimta da matakin na babban bankin najeriya cire hannu babban banki akan hada-hadan kudaden kasashen waje yana nufin cewa shi babban banki wato shiga da ya kai tsaye wajen hada-hadar wato ta taimaka ma naira ta janye kenan saboda haka lokacin da duk masu bukatan dala ke bukata in sun yawaita to farashin dala zai hau haka kuma duk lokacin da bukatuwan kudaden kasashen waje ya ragu to farashin zai sauka saboda haka daidai da bukatuwar kasuwa shine farashin zai rinka daidaito kuma lokaci-lokaci dama gwamnati ko kan babban banki yakan ɗauki irin wannan mataki saboda irin halin da ya shiga shi shi kanshi saboda kodon lokaci idan zai shiga irin wannan hada-hada to yana da ta alaka ne da irin kudaden da shi babban banki yake takama da su ko kuma da irin sharuɗoɗin da yarjejeniyar da ya samar masa da kudade a cikin tattalin arzikin ya dogara. Kafin matakin na babban bankin Najeriya ne farashin kowace dala a bankunan cinikayya na kan naira ɗari uku da tamanin da ɗaya da muka tuntuɓi babban bankin ƙasar ɗaya daga cikin masu magana da yawun bankin wanda ya buƙaci a sakaya sunansa ya tabbatar da batun tsama hannu daga hada-hadar kuɗin waje. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To baya ga batun tattalin arziki sai mu koma na tsaro. Idan muka leƙa jihar Taraba kuwa wasu al'umma ne ke kokawa akan halin da suka tsinci kansu inda suke cewar rikicin kabilanci ya kai su cikin mawuyacin hali. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani. sakamakon rashin tsaro da ya kamari a jihar Taraba al'umman yankin Takum Donga da kuma Ukari su ne waɗanda suka fara gudun hijira domin barin jihar Taraba su koma ga al'amuran su ga yankin Benue. Alhaji Idi mazauni ne a ƙaramar hukumar Ukari wadda ya tabbatar mana da cewa shi ga naune ba ma jiyau ba. Da mutane da wato ci baye da sunan daban-daban motoci na wucewa da su zuwa Benue. Wannan na tambaye suna nuna cewa ai akwai damuwa akwai damuwa. To me faru tsakanin ne kuma shigo da fly to zuwa wajen kuruku daga cikin daji duk sun fito daga nan ban daji sun taru wani moto ya dau moto ya samu hatsari kusa da kwararra bayan da bai fiya nan hayan jajin gwa an cikin kari ba an rai ma guda uku. su waɗannan mutanen me yake sa su wannan guje-gujen? sun ce fulani da jibaye suna nan suna kai wa junan su wato hari cikin daji wannan abin mu ya dame mu da muke samun abinci to kudade sun tashi wannan abin ba da dan ai tsakanin su ne da fulani tsakanin su ne da fulani muna muna roƙon gwamnati na jihar Benue da jihar Taraba ya kamata a haɗa kan mutanen nan domin sulhu sulhu ne abu ne mai kyau al'ummar da suke fitowa daga waɗannan yankuna sai sun fita cikin garin karamar hukumar Okari akan ta sanya ne kokarin tuntubar shi shugaban karamar hukumar honorable Idi Grace Daniel daniel wadda ya tabbatar mana da cewa lallai lamarin ya auku har koye iya nashi kokari domin ganin an zauna da mahukunta waɗanda suke shugabantar sarautar gargajiya na wannan yankin haka bisa ga report da na samu cibi ne suka kashe kashe fulani wannan kuma ya auko daga benue ne ba ko daga taraba ba wannan cibi suka kashe fulani suka tiye shanu su sannan fulani kuma na rama kurfi sannan sai su cibi suna gudun hijira waɗanda ba su san komai ba ba su san su ba cibi suna gani kamar abubuwan da yan wasu suka aikata a can zai faru a gefe ta a gefe ta din nan ma fulani fulani to fara cikin su same su a gida samu su kaga shugaban su a suka gane haka da sun fara. To shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba DSP David Misa shi kuwa cewa ya yi. Da kiran da muke yi da kuma roƙon muke yi shine da kike aikin tsaron nan ba aiki na mutum daya kawai ba aiki ne wanda ya cabi kowa da kowa a haɗa kai da mu a biya mana su masu aikata waɗannan laifi domin mu yake su domin mu tabbatar da cewa an zauna lafiya. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya. Yanzu kuma bar mu koma ma Mustapha Nasiru Batsari don jin shi kuma abin da ya haɗa mana. Masana tsirrai da magungunan gargajiya a jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya sun bayyana buƙatar ganin an haɗa hannu a tsakaninsu da hukumomi musamman ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗimbin 'yan Najeriya da suka dogara da irin waɗannan magunguna na gargajiya ko tsirrai wajen samun waraka daga cututtukan da ke damunsu. su. Dr. Muhammad bin Usman kuma masani a kan tsirran itatuwa ya ce duk da yake akwai bambancin abin da suka karanta, to amma suna iya taimaka ma juna. kamar misali in dai tsoro aka yi magana a kansa kamar akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi bangaren misali medical doctors da waɗanda yake bangaren habal ne saboda kaga su misali habalis su suna da bayanan da ake yi a fahimtar magunguna na african traditional medicine practitioner magani ɗaya tsoro ɗaya zai iya tasirin magani guda goma a jikin ɗan adam to duk wanda ya zama to in ba wannan bangaren ya karanta ba mm. in ka faɗi wannan maganar mm. sai dinga ganin ai wannan abin ba haka bane mm. saboda an samu bambancin fahimtuwa a bangaren yadda abubuwan suke to amma me yanzu alaka ku da su likitoci na zamani eh to alaka tsakanin mu da su sukan iya taimaka mana bangaren abin da misali ba mu fahimce shi ba mm. wanda yake na zamani ne mm. saboda haga bayanin da aka samu cikin wa'annan littattafai mm. wa'anda suka gabata da abin da zai iya zuwa ko su matsalolin da za a iya kama na su bangaren misali wannan matsala ce wanda yake ta shafi cikin dan adam watakila zai iya kasance matsala ce ta oda ko matsala ce ta hanta ko matsala ce ta ciwon zuciya ko duk wani abin da ya shafa wani abu wanda yake a ɓoye wa'inda yake mu ko kuma wa'insu daga cikinmu ba su da kayan aikin da za a yi sakanin a tabbatar mm. daga kamar na gwaji mm. to haga dole sai mun haɗa kai da su don su tabbatar mana saboda ai bahaushe ya ce sanin cuta rabin maganinta mm. to da zaran mu in muka gane matsala ga yadda matsalar take to ya fi mana sauki akan yadda za mu yi nasara akan ta. A Najeriya dai akwai hukumar nan ta kula da ingancin magunguna da ake kira NAFDAC a turanci kuma a takaici wanda aikin ta shine kawar da duk wani abu na ci da zai kawo illa a jikin ɗan adam. To amma Dr. Umar Lakwaja wani mai sai da magungunan gargajiya ne a jihar Kogi ya bayyana matsayinsu da hukumar ta NAFDAC. ita nafdag alakanmu da ita shine shugabanninmu da kuma mu waɗanda muke masana mu zauna mu duba magungunanmu mu. mm. nafdag bai je ya yi karatun tirado ba saboda haka ba ma hankali a cikin mutumin da bai san abu bai zo ya duba shi Na'am to amma baka ga ya kamata su duba abin da zai ko zai cuta ma dan adam ko kuma zai yi ma wani wani abu lahani ga jikin dan adam. To mu da muke yin wannan aikin ai mun san kanmu kuma mun san abubuwan da in an yi ba daidai ba ne mu ne ya kamata mu duba kuma a kan haka idan ba cin hanci da rashawa za a iya ɗauka daga gwamnati abu duk mutumin da aka san trado ne a taimake shi talent ɗin da yake da shi mm. ya fito ya yi amfani da shi duk wani maganin da aka shiga laboratory aka yi shi dole yana da side effect amma duniya ta yadda tradomedical ba shi da side effect ba shi da illa a jikin ɗan adam ni ina mai tabbatar maka ba tsari mm. cewa da maganin gargajiya yana kashe mutum da yanzu ba zan buɗe baki ina wannan magana ba da tun ina mutu daga shekara goma sha biyar zuwa yau ba ciwo ba komai kullum sai na sha itace ko dai saiwa ko itace daban-daban ba rana da ban sha magani ba to babu wani wanda ya isa ya sha maganin bature chemical ya amfani da shi na wata guda bai zame masa matsala ba. Famasi Musa Dangana Lafiya Gi kwararre ne a ɓangaren kiwon lafiya da kuma magunguna a jihar kwara ya ce duk da yake suna da dangantaka mai karfi a tsakaninsu da masana tsirrai da kuma masu magungunan gargajiyar amma akwai matukar buƙatar ganin shugabannin ƙungiyar masu sai da magungunan gargajiyar a najeriya sun ƙara fahimtar juna a tsakaninsu da hukumar ta nafdac yauwa abin da ya kamata a yi ni shine kungiya nasu na masu yin magunguna daga itatuwa eh. su zauna da kungiyar federal government da ya kafa nafdac in su zauna da nafdac a nuna ma nafdac duk itatuwa da suke amfani da shi nafdac zai amince da su kawai shine abun da yake amma na san cewa dama akwai dan relation amma bai kai ba nafdac yana so su yi kusa-kusa da su domin za ka rubuta abubuwa da kake kamar itatuwa guda uku ne kake yi amfani da magani eh, so suna so su san yayancin quantity da ake amfani da su shi daga mata eh, itatuwa akwai relationship da mu da muke saiwa magunguna na chemical wanda ake yi daga ana formulating daga chemicals ne a hada wannan hada wannan relationship shine cewa wato akwai dan na tsakanin mu shi na koma a makaranta da aka koya mu pharmacy din nan an gaya mu an san cewa akwai wasu magunguna da ake samu daga wajen su itatuwa so wayannan magunguna da ake samu itatuwa su ma suna da kokari suna da aiki sosai hausawa dai sun ci lafiya uwar jiki kuma babu mai fushi da ke mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. To ba ga rahotonmu na musamman yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Nijar inda mako na 21 na Super League na teburin kwallon kafa na wannan kasar da ya dakata albarkacin wata azumin Ramadan da ya kare a makon jiya kuma wasannin suka bada sakamako kamar haka. AS Garde National du Niger tawa Union Sportive de la Gendarmerie national ɗaya da banza sai Racing ta Bukoki ta yi ɗaya da ɗaya da AS Unidep sai Olympic Football Club da ta karkare Sahel Sporting Club da ci hudu da ɗaya. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar nishar kungiyar union sportive de la gendarmerie nationale ce ke kan gaba da kashin da ta sha a hannu as gar national du nishar da maki 45 ta biyu ita ce as nishelek da maki 36 ta uku as gar national du nishar da maki 36 ta hudu espoir football club da maki 34 sai as duwan ta biyar da maki 33 ta shida as fan da maki 26 ta bakwai irana da maki 24 ta takwas as sony da da maki 24 ta tarara sing da maki 23 sai gwarzo football club ta maradi tana ta goma da maki 24 ta goma sha ɗaya olympic ta mai da maki 23 sahel sporting club ta mai tana ta goma sha biyu da maki 20 sai kuma ta goma sha uku s police ta mai da maki goma sha takwas gs adar tattawa tana kutal da maki goma sha bakwai idan muka leka a nahiyar turai yanzu haka kungiyoyin kwallon kafa na kasashen turai da suka kai ga wasan kwamfalar ta mola ta wannan nahiyar da da zai soma a watan yuni mai zuwa sun soma ba da sunayen 'yan wasan su da za su halarci wannan gasar su 26 inda a yau mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa didier deschamps ya bada sanarwar 'yan wasa 26 za su halarci wannan kwambalar wasan da ya zai wakana a kasashe da dama kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa union european de football ta karkasa kungiyoyin kasashen kamar haka rukuni na daya ya kumshi italiya switzerland turkiya da kuma pedigal de Galles sai rukuni na biyu Group B ya kumshi kasar Belgium, Rasha, Denmark da Finland. Group C ya kumshi kasar Ukraine da kasar Holland da da Macedon du Nord sai kuma a rukuni na D ya kunshi kasar Ingila, Croatia, Republic Czech da kuma kasar Scotland. Sai Group A wanda ya kumshi kasar Spain, Poland, Sweden da kuma Slovakia. Group F ya kumshi kasar Jamus, Faransa, Portugal da kuma kasar Hungary. A wasanni na rana kuna kusa da na ƙarshe na teburin ƙwallon ƙafa na kakar wasanni na bana na mako na 37 a yau a ƙasar ingila an yi waɗansu wasanni a ɗazu-ɗazun nan yayin da ake can ana yin wasu a halin yanzu inda chelsea da ke matsayi ta hudu na karawa da leicester da ke matsayi ta uku yayin da brinton da ke matsayi ta goma sha bakwai ke bugawa da man city zakaran premier league na ƙwallon ƙafa ta ingila ta wannan shekara bayan ɗazu-ɗazun nan manchester nasara united da ke matsayin ta biyu ta buga da fulham da ke matsayin ta goma sha takwas sai southampton ta goma sha hudu ta buga da leeds united da ke matsayin ta goma a kakar ta mola ta teburin premier league ta kasar birtaniya a mako na talatin da takwas ne za a karkare wasannin na wannan shekara da allobar coronavirus ta hana 'yan kallo kwarakwashewa idanunsu ko a wannan shekara ta bana kamar yadda wakana shekarar ta gabata ita ko wutar wasannin olympic da za za su wakana a wannan shekara tun daga 23 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta mai zuwa a kasar Japan ta isa a garin Hiroshima a yau Talata. Ko da yake sama da kashi 65 na al'ummar kasar na Japan na adawa da gudanar da wasannin na Olympic a kasar su inda suka nemi a soke waɗannan wasannin saboda cutar coronavirus da ke ci gaba da yin kamari a kasar ta Japan yanzu haka kuma 'yan kasar na Japan na shakkun abin ya ƙara curu mutane da zaren baki suka shiga kasar ta japan domin shiga wasannin na olympic haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar kenan a kogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Muna fatar za muna afuwa na rashin kama shirye-shiryenmu kai tsaye a shafin mu na voahausa.com ko kuma manhajar TuneIn. Amma za ku iya shiga shafukanmu na Facebook, YouTube don sauraron shirye-shiryen da suka gabata. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bis salam.